kuma wanene umarin Dallaji. Ku biyo mu a cikin garin Dallaji da ke ƙaramar hukumar Caranci domin ku san Dasije ku san Dallaji kuma ku san wanene umarin Dallaji. Dasije wata shiya ce da ke arewacin Dallaji tafiyar kimanin mil ɗaya daga cikin garin Dallaji inda mahaifin umarin Dallaji sarkin Katsina na farko daga zuriyar Fulani suka rayu. kuma har yau kaburburan mahaifan nasa suna nan a babban gidan Malam Abdulmumin mahaifin Umarin Dallaji tare da na mahaifiyarsa Malama Goshi. Wane ne Umarun Dallaji? Umarin Dallaji shine sarkin Katsina na farko daga zuriyar Fulani. An haifi Malam Umarin Dallaji a wannan gari da ake kira Dallaji. A yaren Fulatanci yana nufin ‘yar fadama da ke gabacin garin Banye. Musulunci ta Jihar Katsina. Ko da yake tarihi ya zo cewa Malam Abdulmumin mahaifin Umarun Dallaji ba Bafulatani ba ne, asalinsa Balarabe ne da ya taso daga ƙasar Chadi, kamar yadda Dr. Bala Usman ya faɗi, har suka dawo daular Borno. Daga nan suka isa ƙasar Katsina, inda suka fara zama wani ƙauye mai suna Makar. Daga nan kuma suka koma Dasiji. Sana daga baya suka dawo garin Dallaji. A nan ne kuma aka haifi Malam umarin Dallaji. Malam umarin Dallaji tun yana yaro ya fara gwagwarmayar neman ilimi da karatun Alƙur'ani mai girma, har Allah ya hukunta haɗuwarsa da Shehu Usman Ɗanfodiyo. Malam umarin Dallaji yana ɗaya daga cikin manyan almajiran Shehu fodiyo da ya mika wuya ya sallama ɗari bisa ɗari kuma suka yi yaƙi a ƙasar Hausa tsakaninsu da sarakunan Haɓe. Umarun Dallaji ya haɗu da rundunar mayaƙa da suka taso daga Kano, Zazzau da sauran ƙasashen Hausa a shekarar dubu ɗaya da shida a birnin. umar abdulmumin ya tura umaru ya ce makaranta wani shehu usman dan fodiyo hmm. to da ya je makaranta wani shehu usman dan fodiyo da ya gama karatun shi aka sallamo su ya zo ya zama sarkin musulunci a tuta shehu usman dan fodiyo eh dole usman dan fodiyo shehu usman dan fodiyo hmm. eh. aka shirya wani gagarumin zama, wanda aka ce Shehu ɗan fodiyo ya so zuwa, amma saboda yanayi na tsufa ɗansa Muhammadu Bello ya wakilce shi da saƙon Shehu, inda ya ce kowane kwamanda ya yi rantsuwar yin biyayya ga umarninsa, gami da bin sunnar Annabi Muhammadu Sallallahu SAW. An ce a saƙon na Shehu ga kwamandojinsa, ya ƙara ƙarfafa masu gwiwa gami da cewa su ji tsoron Allah, su zama jakadu na gari. saɓanin waɗanda suke yaƙa. An ce a wannan lokacin ne aka danƙawa Umaru dallaji kwamandancin jihadin jihar Katsina, inda a nan ne ya ja rundunarsa zuwa Katsina, inda ya datse wata babbar hanya da a lokacin an ce ta nan ne fatake ke shiga garin na Katsina domin kai kayan abinci. A lokacin da tsanani ya yi tsanani, mutane suka fara sulalewa da taɓa rauniyar hanya zuwa wasu garuruwa domin kuɓuta daga yunwa. Da abin ya ƙara munana sai sarkin Katsina da kansa ya ja tawagarsa zuwa ƙasar Dankama. Haka ya ba wa um, Malam umarin Dallaji zarafin shigewa garin na Katsina salin alin ba tare da an gwabza yaƙi ba, ya karɓa madafan iko. Amma sarkin na Katsina bai ƙyale ba, don kuwa zamansa a garin Dankama sai da ya shirya ya ƙara ƙarfi ya yunƙura aka tafka gumurzu da shi da Malam Umarin Dallaji har ya kori Umarin Dallaji, amma daga bisani sarkin na Katsina bai gamsu da zamansa amma daga bisani sarkin na Katsina bai gamsu da zaman nasa a Katsina ba duk da sun kori Umarin Dallaji. Sarkin Katsina Sarkin Katsina dai ya koma don kama da zama. Umarin Dallaji bai haƙura ba ya nemi gudunmawar manyan dakarun Shehu masu jihadi, inda suka durfafi Sarkin na Katsina a garin Dankama, har suka yi nasarar shiga ƙasar da magaran, inda aka ce sun naɗa ɗaya daga cikin 'ya'yan sarkin, tsaga rana, ya zama sarkinsu. Shi kuma Malam Umarun Dallaji ya kama ƙasar Katsina, suka ci gaba da gudanar da mulki. A ƙarshen shekara ta dubu ɗaya da da ɗari bakwai ne Shehu Shehu Usman ɗan Fodiyo ya naɗa Malam Umarin Dallaji a matsayin Sarkin Katsina mai cikakken iko, inda ya ba shi tutar Musulunci. Sarki Umarin dallaji ya ci gaba da faɗaɗa jihadinsa a ƙasar Hausa, inda ya ci garuruwa da dama. Sarkin Katsina Umarin dallaji ya gina babban masallacin Juma'a a Katsina da kuma kawo sauye-sauye a Musulunci a ƙasar Katsina. Allah ya ji kan sarki Umaru Ladi. babu tarihi shi ke bambanta da da yanzu da kuma nan gaba ina al'ummar hausawar duniya masu takama da harshen hausa tare da dukkanin abin da ya shafi al'adun hausawa to ga dama ta samu ta yadda za ku kashe farfatan idanu ta bangaren abin da ya shafi duk wani da daddan tarihi gamayyar jaridun katsina city news da taskan labarai da kuma the link sun yi tattaki zuwa duk wani wurin tarihi da ke cikin jihar katsina sun taskance muku shi a cikin bidiyo ta yadda za ku gada da yanzu da kuma hasashen nan gaba domin gane wa idanuwanku wa'innan muhimman wurare sai ku ziyarci shafukan nan namu youtube katsina city news tv yanar gizo www.katsinacitynews.com instagram katsina city news facebook katsina city news Twitter Katsina City News, sai kuma WhatsApp 0704377779 gargadi Gargaɗi, ba mu yadda wani ya amfani da wannan bidiyon a shafinsa ba, sai da cikakken izininmu. Ku yi subscribing YouTube channel mu Katsina City News TV domin ganin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun